fidèles auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien du Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Samira Wafi et Mariam Adé. Bonjour Mariam, tu vas bien Ça va très bien Samira et toi Je vais bien, Dieu merci. Alors, étale-nous le programme. Samy, au menu d'aujourd'hui, nos rubriques habituelles, les flashs d'informations avec lesquels on commencera de la bonne musique à nigérien, le loti, la rubrique hebdomadaire et l'écho des régions. Dans l'entretien d'aujourd'hui, euh, nous recevons M. Euh, Monsieur Moussa Bara, Moustapha comme invité. Il est responsable du centre régional multifonctionnel de prise en charge des personnes survivantes de violences basées sur le genre à Zender. L'édition est assurée par Moussa Hassan et Seni Saka assure la technique. Installez-vous confortablement, on commence. Nous démarrons l'émission avec les flashs d'informations présentés par Nafisa Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam. Bonjour euh, Samira. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information actualité oblige fin hier à Dosso de la 45e édition du Sabre national Cocoa 2024. C'est Abba Ibrahim de qui remporte la victoire sur Isaka Isaka, six fois champion de la lutte traditionnelle. C'était en présence des trois premiers ministres de l'Alliance des États du Sahel, des membres du CNSP, des gouverneurs et des sénateurs venus du et au Nigeria. L'édition 2024 25 du Sabre se tiendra Moussa Changari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, sera déféré ce lundi 30 décembre 2024 devant le juge au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Pour rappel, Moussa Changari a été enlevé le 3 décembre 2024 aux environs de 20 heures par des hommes non identifiés, puis détenus deux jours dans un lieu tenu au secret avant d'être placé en garde à vue au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée le 5 décembre 2024. Enfin, Global Atomic, la compagnie minière canadienne, a annoncé le jeudi 19 décembre avoir signé un nouvel accord de vente de la production d'uranium de sa mine d'Assa au Niger. Selon Air Info, ce contrat maintient le pays ouest-africain comme l'une des sources d'approvisionnement d'uranium de l'Europe, malgré les récents déboires du français Orano, qui faisait partie des trois principaux fournisseurs des centrales nucléaires de l'Hexagone, mais qui a perdu le contrôle de ses deux grands projets d'uranium nigérien. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci Nefissa pour le flash. Pour rappel, l'entretien d'aujourd'hui nous allons recevoir euh, Moussa Bara Mustafa comme invité. Il est responsable du Centre régional multifonctionnel de prise en charge des personnes survivantes de violences basées sur le genre à Avant d'attaquer nos échanges, première tournée musicale avec les titres Taking Pomp en de Abdou rakacin ganshim ci ganshim kan rakacin rakacin dakin famfon faransa inda taka yau da wannan gobe da waccan sani taka da kwaron kayi kwazo kayi kan rakacin faransa inda ta taka yau da wannan gobe da waccan sani taka ta kwaran kwasa kayi kwazo yi karin nan uku karkacin ganshin ci ganshin rakacin ganshin ci ganshin bani baya ba ni gaba kaliki ba shi baya ba shi gaba da daɗi gobe your zo in na ji Yakama. gidansu Allah sarkin sarauta selwar an biyo ku duba hakoran sun yi goma Allah sarkin sarauta ga wani sheken kallahin ta ka ce shaka ta ka da malam ka ji kawa shaka ta ka da malam karkacin ganshim ci ganshim Abdurrahman Garbadi n'est plus à présenter dans cette émission. Il commence la musique étant au collège avec certains de ses amis. Après une bonne période dans ce groupe, Abdurrahman et ses amis, dont Feu Sani Aboussan, créé le groupe musical le plus célèbre de la région de Zender, le Super Aski. Cela fait quelques années qu'on ne l'a pas vu sur scène. Cette longue absence a suscité beaucoup d'interrogations auprès de ses mélomanes en particulier. haka yau da wannan gobe da waccan sani taka ta kwaran kwasa ka yi kwazo ka yi karin nan uku rakacin ganshin ci ganshin kan ganshin ci ganshin dakin famfon faransa ina taka yau da wannan gobe da waccan sani taka ta kwaran kwasa ka yi kwazo ka yi karin nan uku Тикайшим, тикайшим. Masilo banda aino ne da ta da kasu ba ai maka. Esther Takimpompan retour au studio pour notre entretien du jour. Dans cette première partie, Moussa Bara Mustafa, responsable du centre multifonctionnel de prise en charge des personnes survivantes de violences basées sur le genre à Zender, nous édifie sur la mission et l'objectif du dit centre, présent dans quatre régions du Niger, à savoir Zender, Maradi, Tawa et Tilabiri. Il est au micro d'Ali Keta. To, abin da ake ce ma cin zarafi shine misali, eh, a ce an musguna mu ɗiya mace dangance da tana tana ya mace ko an musguna mu mace dangance da ita mace ce ko a'a an musguna ma namiji dan dangance da namiji ne aka musguna ma ko a'a dangance yana sama sarmayi ne shi yasa aka musguna mishi. kenan ne ake cewa cin zarafi dangance da jinsi kame takamaiman aikin wannan gida na komai kula da yaƙi da cin zarafi na jinsi aikin da ya rata a wannan santir shine mu kawo duk wata amsa dangance da eh, hwada ya mace kuɗa namiji eh, cikin mawacin hali dangance da jinsi shi shine miye mawacin hali ko misali a mishi fyaɗe ko misali a yi cin zarafi dangance da al'aura ko a ba shi kashi ha ya kai abun an ji mishi ko ma ba a ji mishi ba ya kai da abun zai taba lahiyar jikin shi ne ko a armen dole ne ko armen gauga rishin daukar yaunin da ya rataya a wuyan mutum misali ba eh, ci da iyali eh, kula da nauyin kula da lahiyar iyalinka duka yana cikin abin da ake ce ma cin zarafi ko a abin da zai iya taba Eh, ya mace har ya kai zai shahin wata. Shin ake cema abin da zai taba eh, lahiyar kwakwalwa duka wannan shine ayyukan da muke yi don mu kawo gudunmuwanmu a cikin al'umma da wakilai a cikin departament departament nan guda goma na cikin jihar da magara muna da wakili wanda musamman su aikin su ne dangance da ta da wannan aiki. in abin ya haƙirin su sai suke turo mana shi nan a garin da magaram dangance mu ma mu ci gaba da aiki inda suka aikin da muke yi misali eh, muna da kwararren eh, likita wanda duk abin da ya shahi lahiyar eh, wanda zai zo wannan wanda aka ci ma zarafi ya kasance mace ce ko namiji to za a ɗaukar nauyin lahiyar shi misali in haɗe ne kenan za a kula da duk abin da ya sha abin da ba ta iya yi kenan sai mu tura mu rakki a ɗauki yaunin shi can santar mayar amfan sannan eh, muna da kwararrun ma'aikata wanda suke tarbanka su ji ma me ya kawo ka wani irin matsaloli ne kuma a gani tare da kai wace hanya kake so a bi don a ciwo matsala sannan muna da eh, malami wanda ƙwararar masani ne ɓangaren shari'a wani shi kuma zai aza ku bisa hanya ya saurare ku ya je in ƙara ne kuke so ku kawo imi zai gaya muku to ga hanyoyin da ya kamata a bi sannan kuma ga lokacin da ya misali yake iya ɗauka sannan kuma muna da mai kula da kwakwalwa? Mm. wanda shi in ka shiga cikin wani mayacin hali to zai kawo tallahin shi dangance ka maido hayyacinka mm. sannan muna da ita ma ƙwararren malama wadda ita ita ce mai duk abin da ya shahi ta waye kai ko an so takaru da ya kamata a wallafa wanda ya shahi eh, a san eh, zaman wannan santar ko a san ayyukan da ake yi to wannan ita ce kuma wadda take kula da wannan sannan kuma a ƙarshe muna da malama wadda ita ke rakiyar mata dangance da gurin su samu sana'ar ko abin yi to ita wannan tana ɗaukar duk bukatunsu sai a nemi masu hannu da shunan da suna iya taimakawa dangance da wannan ɓangare mm-hmm. to yanzu kamar bisa wangare eh, tallin nan ne muke da babban matsala da suka har yanzu muna koko mu samu masu hannu da shunan za su kama mana bisa wannan bangare mm. su abin da muka gani yawanci matsalolin rishin abin yi yana iya kawo haddasa cin zarafi surtu a tsakanin mata da miji. Ni ne kama a nan koke-koken da ɗiya mata ko kuma ɗiya maza suke kamku bisa kan cin zarafi abin da ya shahi E, cikin koke-koke wanda suka yi yawa shine akwai abin da ya shahi ana ma mata hwaɗe da 'yan mata akwai abin da ya shahi eh, bugu eh, wasu suna fuskantar bugu da yawa akwai abin da ya shahi rashin kulawa da abincinsu da lahiyarsu da yawa wanda za su zuwa za ka gani eh, wata miji ya barta wajen kwana uku wani hiye da haka nan wasu watanni shekaru wasu ba su ba ba ma da labarin maza kuma babu aiki babu babu kulawa sannan kuma na karshe shine cin zarafi dangance da abin da zai iya taba kwakwalwa wanda za a zage ki a zage uwayenki ko ko a gaya miki ba magana wanda dai ba zai su faranta miki da rai ba don ka duk irin wannan matsalolin shine muke yawancin wani wajen bangaren mata ne wajen bangaren eh, maza to wajen bangaren maza eh, koke kyokan da muka yawan samu shine misali a kai ga jikin namiji tunda akwai matan da za su bugin namijin su sashi cikin wani mawacin hali sannan akwai wanda kuma za su iya kawo kukansu dangance da mace ba ta ba su darajar su ko wani zage-zage ko wani an kame bakinta ba ta mishi magana kenan irin wannan abun yana kawo wani namijin ba zai iya ɗaukar wannan abubuwan ba sai ya zo ya kawo karan shi Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre cet entretien, faisons un autre tour en musique avec les titres d'Enke Denke de l'artiste Yakuba Momoni. qui le suit jusqu'à aujourd'hui à cause de cette chanson que nous écoutons qui est devenue euh, une chanson mythique au Niger. Le chanteur, il est flûtiste nigérien et en tant que leader du groupe jazz ethnique Mama il est l'un des musiciens nigériens les plus connus en dehors du Niger. Denke a représenté le Niger dans plusieurs festivals internationaux et a fait honneur au pays grâce à son style traditionnel unique. titre Denke poursuivons avec notre entretien du jour. Dans la deuxième partie de l'entretien, le responsable du Centre régional de prise en charge des personnes survivantes euh, de violences basées sur le genre, Azender, nous explique le fonctionnement du centre, notamment l'aspect confidentialité et la non-discrimination dans la prise en charge. Il est toujours au micro de Ali wannan santa na da dauka yana daukan nauyin wanda suke fuskantar cin zagahi ya shahi asians a nan santa kin akwai makonci, ne akwai abinci ne akwai komi da komi ne ko komi ne kuke nihi da haka to wallahi alhamdulillah kin mu muna daukar yaunin eh, muna da makwana ta maza da ta mata muna da makwana kuma muna ɗaukar yaunin har misali kwana a cikin wannan kwana akon za mu ƙoƙarin abin da muke iya yi a ce mun yi shi mun gama me a ta yadda aikin wataran sai mu samu wanda kuma a cikin kwana uku nan ba ida ba kenan dole za a haƙuri kuma sai an samu an ciyo kan gurin matsalolin kafin a samu a sallame wanda ya zaka yauni duka abin da muke bada ya kasance abinci ne yadda aka sani a dai niger mummun dai mutum ya samu kari tuwon ranar da tuwon dare to wannan muna bada shi kuma duk abubuwan da za a maka a santar in dai santir ne ka zo kuma muna da shi a nan to za a maka shi a kyau muna tahiya da shika-shikai guda hudu cikin tahiya aikinmu na eh, shi ne ake ce ma eh, confidentiality kenan muna aiki cikin sirri muna aiki cikin eh, girmama shi wannan da aka macin zarafi muna girmama shi ba za mu tsaya ba muna ce a'a wannan ba bai cikin ƙa'idodinmu na aiki sannan kuma eh, cikin tahiyyar aikin mu muna aiki da non discrimination ba mu bambanci misali a ce a ah, wanga mai arziki ne wanga talaka ne ba za a kula da shi ba a cikin tsarin aikin mu babu shi wanda zai zo wa kahin ma mu sabke shi sai mun tabbata da cewa lalle in nan za mu sabke shi wurin mu to ba za a samu wata matsala ba in kuma nan kin mun san an mun tsa mun yi raskona mun yi binciken da cewa in an aje shi nan abin yana iya kawo babban illa to za mu kai shi kuma wani wuri na musamman na samu shi alƙalma da na bara da yani alƙalman suke an samu rage cin zarafi abin da ya shahi jansi ko kuma a abubuwan sun karu a alƙalman nagare gare mu misali a bara an samu wajen mutum ɗari biyu da da tara hudu. wanda suka kawo kukansu a nan santar kuma aka ɗauki su. a cikinsu an samu wajen namiji 36 sannan a shekarar bana a ƙarshen watan nuwamba mun samu wajen mutum 382 wannan sun kawo kukonsu a nan santar sannan cikinsu an samu namiji har guda takwas wanda su ma su kawo kukansu cikin wannan iraskunar da aka yi to in kun diba kun gani kuma in muka ɗauka daga bana habba rankin yawanci abubuwan da suke yau samuwa shine misali abin da ya shahi haɗe cikin wannan mutum 382 wajen 89 kawai sun fuskanci faɗi ne an musu faɗi ne hmm, kamar wajen mata ko kuma maza bangaren mata ne eh mata ne kawai wanda aka ma faɗi mm-hmm. sannan ya ɗauka abin da ya shahi musguna dangance da al'arwa eh ko ka ko ko ka eh, nonon mace ko ka biki ta kashinta ko ka mata dai wani magana wadda zai shahi al'aurata mm-hmm. an samu misali wajen 23 an samu abin da ya shahi musguna bugu ko wataran da jima ko babu jima an samu wajen 133 abinda da ya shahi armen dole an samu 33 da suka gudu suka kaku kansu abinda ya shahi rashin kulawa rashin ba da abinci da sauransu an samu wajen hamsin da shida sannan a karshe abinda da ya shahi musguna danganci wanda zai iya kawo illa a kwakwalwar mutum ko a ta yadda rayoshi an samu 48 kenan kun gani abubuwa ne wanda suke faruwa abin ya fi kamari ne kamar a cikin gari ko kuma da ke kuna duka santakin wani naku department duka kuna intervening guda goma Eh, to wanga misali da nan hudi na jam- eh, na azandar 388 wanga abin da ya shaye duka garin da magaram da departamentin nan guda go wanga wanda suka biyo ni ta hanya akwai wanda za su bi ta hanyoyi da yawa- da yawa akwai wanda man za su ta eh, takamaimai su tashi su ta justice akwai wanda za su kai kukan su gidan sarki ko gida wajen alkali akwai wanda za su tuwa kai kukan su a gendarmerie a police Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Après cette pause, euh, passons à la rubrique hebdo qui parle la justice pour renforcer la protection des droits de la femme et des enfants contre les violences basées sur le genre à Ngingimi, plusieurs comités de défense des droits ont été mis en place par des organisations non gouvernementales basées à Ngingimi, notamment l'IRC, Copier DRC. Ces comités collaborent directement avec les services judiciaires de la ville pour faire face à ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, surtout ces dernières années. Al-Haji Ari Babagana du comité de protection à l'international Rescue Committee IRC. Il est au micro de Abdoulaye Maina. idan aka ce kariyan yara kamar wasu abubuwa ne da ake son a kare kafin ya faru ko kuma in ya faru za a bibiya a ga menene ya kamata a yi ya kuke gudanar da wannan aiki na na kariya na mata da kuma kananan yara kamar da yake dace mutane ba su gane ma menene hakokin yara ba ba su san ba menene hakokin mata ba da dai kamar in muka ji ne muke zuwa mu kwatanta ma mutane yanzu muna zo nema mutane da suka gano ga inda za a kwato musu haki ko kuma ga inda za a tsaya musu su da kansu sukan zo wurin mu su kwatanta mana sai mu kuma mu ba su shawarwari yadda ya kamata mu bi musu haki kuwa to kamar kun taba samun wani horo ne bisa kan wannan fanni na kare hakkin bil'adama eh to mun samu horo sosai ma zan ce saboda tun 2016 akwai proje da ake ce ma kyar sun ɗauke mu bisa kwamiti na kare haki harkokin yara da mata mun sha horo a wurin su ma daga ba ma dai kuma akwai furoje da dama wanda suka ga ci gaban da aka samu su ma suka zo suka saka mu cikin tahiyar su sun ga dai aikin ana samun ci gaba sosai sosai kwayan da ya kamata to kamar ya girman matsalan yake ne a nan gundumar gigime gaskiya matsalan cin zarafi ba karamin matsala ba ba farkon lokacin da muka zo abubuwan suna da yawa sosai kafin mutane a wayar musu da kai da su gane gaskiya matsala ce babba wanda masu cin zarafi za mu iya cewa ko son kai gare su ne gaskiya cin zarafi wani abu ne da yake mai girma duk da ma yanzu bai kai kaman shekarun baya ba ana dan samun eh, ragewa kaɗan yadda ake wayar ma da mutane kai hatta masu wayan yaran ana dan wayar musu da kai yadda ya kamata su kula da yaran su da inda za su tafi da abokanan da suke tafiya tare da kuma wanda suke kiran yaran bisa aike ko bisa kyauta muna dan wayar musu da kai da su sama yaran su ido to gaskiya abubuwan sun dan rage duk majalisa duk inda muke zaune da mutum biyu uku muna kwatanta yanayin haƙoƙin yara da yadda ya kamata ya zama an kula da su da yadda ya kamata a sa musu ido da inda za su tafi da inda za su dawo lalle za mu iya cewa wannan kokari ne ba karami ba to kamar misali idan wata ko kuma wani ya fuskanci wannan matsala ta cin zarafi kamar fyaɗe da makamantansu wani mataki kuke ɗauka a farko ne wannan abin da fari mun sha halu sosai mutane suna ɓoyewa da kamar mu abin nan in ya faru muna cewa mutane eh, ya kamata a ce ce an kai wanda aka ci zarafi likita saboda akwai wasu aikace-aikace da likitoci suke yi ta bangaren wasu illoli da eh, wanda aka fyaɗe ke iya samu amma yanzu da yau da gobe ya sa ana dan wayar ma da mutane kai sai ma ma an kai likita ne ma daga ba su gaya mana cewa ga wasu abubuwa da suka faru a unguwa sai mu je mu shiga ciki mu kuma mu bada gudumawar mu ta inda ya kamata kuwa menene alakar ku da ma'aikatar da ke kula da shari'a cewa da justice kamar harka ne na neman haƙƙi lalle akwai alaka kamar ga wanda yake neman haƙƙi bisa wannan cin zarafi da aka yi da yake wani abu ne wanda in ba mutum ya nema a nuna mishi hanya na neman 'yancinsa ba da farko baka cewa mutane gashi ga aje guri kaza da kaza a'a ana kwatanta mutane yadda haƙoƙinsu suke ga wanda yake da bukata a bi masa haƙƙi to ana iya ɗaura shi bisa hanyoyi da suka kamata amma kamar abin da ya shafi cin zarafin mata akwai bangaren wanda suke protection de l'enfant kamar biro na masu kariyan hakkin mata su kuma wasu lokutan mukan tura su can ne su je a ba su shawarwari da yadda ya kamata a warware matsaloli saboda ba kasafai kawai aka je justice ba amma akwai hanyoyi da an ta gagara dole sai a justice kuma justice ma mu gaskiya muna hada kamar aikin mu ne da biro na gwamnati wanda su ne dama suke harkan kula da hakkin mata wanda su ne za su iya ba da gudumawa ta wannan bangaren To kamar akwai waɗansu dokoki da ke kare haƙoƙi na yara da ƙananan mata? Gaskiya a cikin horon da aka ba mu sosai akwai haƙoƙi sosai sosai akan kare haƙƙin yara kuma akwai haƙoƙi sosai akan haƙƙin mata. Amma muhimmai dai shine yaro yana da haƙƙin a kare shi, a kare tarbiyyansa, a kare yanayi wasu abubuwa wanda zai cutar da shi. Akwai haƙoƙinsa na a yi mishi suna, a yi mishi takardun haihuwa, a sa shi makaranta, a bashi ci da sha mai kyau. da dai abubuwa da dama wanda hakki ne na yaro wanda in aka gaba a samu wannan ba dole sai mun shiga ciki muna kwatanta ma mutane bai kamata ba su bar yaro haka cikin yanayi da bai dace ba to kamar da ke kuna wannan aiki ne da ma'aikatan da ke kula da shari'a kamar ma'aikatar juji ko kuma polis kamar kuna tambayan su ne bisa kan haƙoƙin cin zarafi idan e ne sai ka ba mu misali kamar bisa bangaren abin da ya shafi dokoki da yake wasu lokuta ana dan formation tare da inspector wanda yake kula da bisa harkan yara ko kuma irin juju na yara muna musu tambayoyi wasu abubuwa da suka shige mana duhu saboda mu ma muna son ya zama in mun zo mu kwatanta ma mutane yadda dokokin suke kuma gaskiya muna samun amsoshi gamsusu yadda ya kamata shine ma kamar karfin abubuwan da muka rike domin mu yi yakin wannan cin zarafi da su kuwa. Wani irin nasarori za a iya cewa kun samu a cikin ayyukanku? Mu farkon zuwa mu za mu ce kowa cikin kusan duhu yake wanda bai san ba menene haƙƙi. Lalle duk da mun san kawai ci da sha ne muka sani a haƙƙin yaro ba mu san ba menene haƙƙinsa na farko a yi mishi takarda a sa shi makaranta a ba shi kulawa amma yau da gobe da ake wayar da kai cikin unguwanni mutane yanzu sun kama jiki sun fara fahimtar menene ma haƙƙin yara. kamar kwanan baya yana iya cewa akwai wanda aka yi ma fyaɗe amma daga ƙarshe mun yi mun yi mutane da suke alhakin su ne su nemi hakkin yaran suke ganin cewa kamar wannan fidda sirrin su ce bai kamata ba gwara a kashe magana a cikin gida saboda yarinya a rufa mata asiri ko a bata mata suna ko wani mijin ya huto sai a ce wannan da aka yi mata kaza da kaza mutane suna kwatanta irin wa'annan gaskiya wannan abun ba karamin kalubale bane wanda hakki ne kaman ba na uba bane hakki ne na ita wanda aka yi ma wannan cin zarafi kuma ita a matsayinta kaman na karamar yarinya ba a iya cewa tana da hankalin da za ta ce ta yafe wannan abin da aka yi waye ne su ne suke shiga cikin haƙƙin 'ya'yansu ma su ce kawai sun yafe wannan abun a bar yarinya ba tare da an bi mata haƙƙi ba wannan kenan kamar wata bada dama ce ga wanda shi da yake barnan nan ya ci gaba da aikata wannan abin da yake C'était la rubrique Hebdo Justice. Allons pour un autre tour en musique avec euh, le titre Karamota de Maman Garba, célèbre chanteur des années 70, même génération que les Alhajitaya. Dans ce titre, il rend un vivant hommage mélangé à de l'humour aux apprentis chauffeurs. On écoute. a tahiya kike so zuwa abisin baro mota ka hikarin ta Hassan Garba, excusez-moi chers auditeurs, il faisait partie des tout premiers membres du groupe Carnaval de Maradi, l'ancienne génération bien sûr. Place à, présent, au reportage à région dans le cadre de la promotion L'aviculture au Niger. Une semaine a été dédiée à la volaille du 24 au 30 décembre. À cette occasion, des producteurs exposent leurs spécimens au palais du 29 juillet à Niamey. Cette foire va permettre à beaucoup de citoyens d'avoir des connaissances sur cet élevage, explique les exposants interrogés par Rafia Abdoulaye Moussi. da haka muka zo nan wurin don mu yi kaso baje koli ta tsuntsaye da abincinsu da su tsuntsayen da yadda ake a kula da su duk muna kwatanta mutane saboda su gane shi noma da kiwo yanzu shine ci gaban ƙasar kowace shi yasa muke kwatanta mutane muke musu bayani ga yadda za su yi kiwon kaza ga yadda za su yi kiwon tantabaru ga yadda za su yi kiwon tsuntsaye iri daban-daban ga abincinsu kuma da sauran abubuwan da ake kamata a sa su su rayu ciki to mun kawo kaji wanda ake ce ma burama mun kawo wasu wanda ake ce ma maja wasu na ce musu golet mun kawo tantabaru namu na gida mun kawo tantabaru na waje kamar su capuchon kamar su bolon kamar su wande kamar su ke da suna da yawa saboda ita tantabara sun kai rasa daban-daban kamar guda 400 to sai dai wanda mutum ya sani to abincin da ake sarrafa a ba kaza muta mu ta gida ko wake da dawa da haci aka ba su tana ci kuma su rayu sannan su kuma na elebaji sai an musu melange eh, sai an hada wasu abubuwa da yawa cikin hada abincinsu eh, abubuwa da yawa ake hada kamar su kashi da jini da kihi da sauransu da wani magani da ake ma promise to suna da yawa da ake harhaɗawa don saboda ya ba su kuzari saboda an yi d'habitude nous nous allons le local amélioré qu'on appelle euh, très couramment Goliath ou bien Maja on avait commencé avec ça et les dindons et à part ça nous avons des poules d'ornement comme le ayam semani la poule euh, noire qui est noire jusqu'aux os et de l'autre côté, on a une production à, un une certaine échelle de euh, poulet de chair et de dindons de chair. Les plus résistantes, normalement, c'est le poulet local. L'inconvénient du monstre de, du poulet local, c'est que la production de chair, elle n'est pas très lourde, d'accord Et la période euh, d'élevage, elle est longue. Donc c'est pour cela que certains trouvent le compromis avec le poulet local amélioré qu'on appelle Goliath ou bien Maja. Bon, déjà, c'est une passion. On a, ça a commencé avec une passion. Et maintenant, par la force des choses, Alhamdulillah, ça commence à donner des fruits, des revenus qui permettent de joindre les deux bouts. irkan da tantabaliyan da kutiyan da gorgayan da tatagai a kullum irkan da hadda kukuyan boda da aku a kullum mano gono wadin wacin woke wadin wa tantabal no tantabal ingino gwanda wadin hayo kwa inda yi dangane igano safar kwa ingo dorin boda no sitar gadi les espèces euh, de volailles que nous avons élevées, à les images, les coquelets et grola et isabra, isabrama. Et quelques espèces aussi. Il y a plusieurs espèces. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Samira, bonjour Myriam. Bonjour Gourouza. Fin de la 45e édition du sabre national à Dosso, Abba Ibrahim de est sacré roi des arènes. Oui, Abba Ibrahim a remporté le sabre national devant le colosse de Dosso, Kadri Abdou de Isaka Isaka, six fois champion du Niger. Suivant la réaction de quelques fans du nouveau champion Abba Ibrahim de c'est des Burkinabés qui aiment la lutte au Niger. Nous les écoutons. Voilà, euh, chinchimno, chinchimno, oh oh. Abo ayi kochiano. mais gourga irkul niger falankano. vraiment c'est vraiment bien tu es burkinabé, tu regardes euh, également euh, la lutte au Niger. Quelle appréciation faites-vous ah, Vraiment, la lutte, le sabre organisé euh, par euh, le Nigérien à Dosso, vraiment, j'ai bien apprécié la lutte de ce matin. Abba, euh, sa façon de lutter, je l'apprécie beaucoup. Xavier, c'est un grand lutteur, mais Abba, il n'a pas abandonné sa stratégie de lutte. Merci beaucoup. Abba, vraiment, c'est mon, idole. sincèrement, dites. La lutte, je le suis, aussi à Niamey et je supporte le, le de Niamey. Vraiment, il, est rigoureux et je l'apprécie beaucoup et bon courage à lui. Sinon, le match de ce matin était euh, vraiment appréciable parce qu'on a gagné. Voilà, donc. Euh, voilà, on a gagné. Euh, la troisième place est revenue à Maradi avec Idi Mati qui a eu le dessus sur Adamou Abdou Dagades. Gourouzalemena National a prime son ticket pour la phase finale du champ. Oui, effectivement, euh, les poulains du sélectionneur, euh, du national euh, Haruna Doula ont eu leur passeport grâce au match retour 0 partout à Bamako au Mali contre les éperviers du Togo le vendredi dernier. Voilà cinq fois que le Niger participe à la phase finale du champ. Pour rappel, en 2025, la compétition va se dérouler dans trois pays simultanément au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 1er au 18 février 2025. Parlons dans cette euh, matinale euh, du Scrabble, n'est-ce pas Car euh, cette discipline fait son petit bout de chemin ici au Niger. Oui, ce sport n'est pas beaucoup utilisé dans le pays malgré les efforts de la Fédération nigérienne de Scrabble qui actuellement clôt d'ailleurs son sixième championnat national à Agadez. Un championnat euh, qui a débuté du 25 décembre euh, jusqu'à hier, 29 décembre, donc dans la capitale de l'Aïe. À cette occasion, nous sommes entretenus avec un ancien scrabbleur qui nous parle du développement de cette discipline au Niger. Maître Gamachi. Euh, bon, par rapport au Scrabble, moi je pense que il n'est pas démontré, Le Scrabble est en train de, mettre, de sortir ses lettres de noblesse. Et sous le leadership de leur président, Abdoulaye Ousmane Didoul, que moi je connais depuis, depuis l'enfance. C'est un grand frère. Et je pense que je suis un ancien joueur de Scrabble. Et je l'ai joué euh, sérieusement avec euh, l'ancien DTN, le défunt Abdelrachid Adamou, qui n'est plus mais qui a été l'un des ténors, l'un des fondateurs de cette discipline euh, au plan national et même au plan international, parce qu'il est arbitre, je pense. Aujourd'hui, le Scrabble est en train de, de se déployer et vraiment d'être une fédération qui vaut son pesant d'or. Euh, on en démontre les dernières sorties internationales où le Scrabble est revenu avec des trophées qui sont réellement des trophées qu'il faut prendre en compte, des trophées euh, qui ont fait que le Niger soit connu sur le plan international. Et en dehors de ça, sur le plan national, les compétitions du Scrabble sont vraiment des compétitions assez prisées, parce que vraiment elle attire du monde et tous les, les, les fidèles et ceux qui aiment le Scrabble, les amoureux du Scrabble, vraiment sont présents. Euh, le dernier, le dernier championnat national de Scrabble à Agadez euh, en est une démonstration. Et je profite euh, pour féliciter le président Doul. En tant que sportif, en tant que taekwondoïne, je suis fier que d'autres fédérations puissent aussi relever le défi et, et montrer que le Niger peut produire de la qualité dans n'importe quel discipline de n'importe quelle euh, rubrique. Oui, euh, est-ce que euh, les jeunes, en tout cas, s'initient au Scrabble Bon, je pense que la fédération de Scrabble, de par son, la promotion ou le système de promotion qu'elle a prévu, est en train d'ouvrir des, petites, des petits centres de Scrabble où les jeunes viennent apprendre des anciens parce que le Scrabble, ce n'est pas seulement une affaire d'anciens. Les jeunes aussi vont ils vont s'y mettre. Et ça te permet réellement de comprendre très bien la langue que tu pratiques. C'est une langue officielle que le français que tu pratiques. en tout cas, j'ai vu quelques clubs de Scrabble qui, je pense qu'ils sont en train de former une pépinière qui va vraiment donner un bon tournant au Scrabble au Niger. Voilà, c'était là le Scrabble au Niger. Euh, voilà, c'est la fin de ce sport du lundi. Merci bien, Gourouza. Passez une excellente journée. Merci. Après le sport, nous enchaînons avec la rubrique Portrait Samira. Oui, on va découvrir Moussa Nalouché qui vit euh, dans la ville de Birnenkoni, région de Tawa. C'est un chanteur musicien traditionnel qui joue de la guitare traditionnelle communément appelée gourmi. Il a embrassé ce métier depuis son enfance. Comment il est rentré dans la musique Moussa Nalouché nous explique au micro de Asman Moussarzika. A garin birnin Kwani da ke cikin jihar ta Tawa ne Musa na Lushe yake wanda ya zaɓi kiɗan gurumi a matsayin sana'ar da ya riƙe a ciki yake ci yake sha har ma ya biya ma 'yan uwa bukatoti. Ya yayi ya shiga wannan sana'ar Musa na Lushe ya yi muna ƙarin haske. Allah lokacin da na shiga kiɗin ga kamar cikin wasa ne. Dan ni ban yi gadon shi ba. Irin mu ma da na tashi ban gama kaɗi ba wallahi. Kawai dai haka ya birge ni cikin wasa ina ɗumka ina yi ka akwai lokacin ma da in aka kai a ni gona wurin aiki da rani irin sassaban nan da ake yanzu ina na ta wurin sassaban nan ban tsayin yi sassaban <laughs> sai in je in ɗauka gurmi in na ƙarƙashin rumbuyi ta kiɗi na samu kaman sati biyu tsoho in ya kewaya ban yi aikin komi ba ya ɗauki gurmin na ya kashe kuma gobe sai in ɗauka wani <laughs> har ya hakura ya ce mani kai na da kyale ka ban sani ba tana yiwa abincin ka ne anan ananan ananan dai ina dan bubbuga kaɗan kaɗan haka kamar wasa ko ana bani kuɗi sai na kai ga ta ya Najeriya to da na fara taya Najeriya nan akwai wani mai gidana wanda na taɓa bi shi ake cin ji Jikan Boka Fataskum yake to shi kaɗai na san na taɓa bi a cikin kiɗan gurmi na taɓa bin Haruna Buje wata biyu amma shi Hussaini ji Jikan Boka shine mai gidana shi ne wanda ya koya mini. Yalla akwai wani ci gaba da Musa na lushe ya samu a cikin wannan sana'ar ta wasan kiɗan gurmi na gargajiya. Musa na lushe ya yi bayanin amfanin da ya samu. To ci gaban da na samu na samu ci gaba kwarai gare ta. Domin da da ita ne aure yanzu aihuwar shidda Sannan in harka ta yi tsaye ko wani dan uwana ko wani abu dan uwana ka ko cikin kanaina duk wanda ya taho abin da gare ni ina taimaka mai kuma gare shi. ina da gida yanzu haka na wani kaina eh ko muka bar shi alhamdulillah ko ba haka ba eh tunda babu arzikin da hida Musa na lushe sananne ne a wasan gargajiya na kidan gurmi ko yaya batun yake Musa na lushe yayi bayani inda aka san shi a nan Niger gabar da yamma ka kama tun daga Difa har Tera tun daga Gaya har duk wanda ka gani inda yana kidan gurmi in ka tambaye shi Musa da lushe in bai ce ba ni mai gidan shi ne ya ce maka ne abokin shi to akwai wanda na koya akwai kuma wanda muke zaman tare da su a sana'a ta mu wannan tunda yanzu a kiɗi ta zama sai dai a hankali kawai eh sai ta zamani yanzu sun mutane su suke su bar gargajiya su koma ta zamani gargajiya ku ba ta ruwa dan duk wanda ya bar gargajiya to wata rana ce inda na sani har yanzu wannan kiɗan na gargajiya na gurumi na ci a wannan zamani da ake ciki ko zamani ya canza shi musa na lushe ya yi muna ƙarin bayani akan wannan. a yanzu kam sai dai a ce an gode ma Allah yanzu kam harka tsaye take yanzu kam babu wani jin daɗi gare ta kawai sai dai dai a dai dai kawai dan dai ana ta zama sana'ar ka dai kawai eh abu in ya zama sana'ar ka ne in dai baka bar shi ba dole haka nan ka rika yi kafin Allah ya saka bar shi ko ba haka ba amma dai a yanzu harkar nan sai a hankali Merci à Soumane Moussa Arzika pour ce portrait. Dernière balade musicale dans cette édition et on part avec le titre Anin Kaina, une collaboration de Fatima Rico et Abdallah. Après cette mélodie, on passe au loti. Dans la rubrique loti de ce lundi, l'équipe femme du studio Kalangu s'intéresse à l'opinion à question de la désinformation ou fausse information, communément appelée fake news, un acte qui depuis 2019 est considéré comme une infraction pénale au Niger. Écoutons plutôt. Affairage, affairage, affairage, quoi Pourquoi tu cries mon nom comme ça Qu'est-ce qui t'arrive Regarde ce que je viens de recevoir dans un groupe sur WhatsApp. Le président du parti PFK Fetila est en train de distribuer de l'argent dans tous les villages environnants pour qu'on vote pour lui. Tu es sûr de ce que tu dis Qui t'a envoyé le message Toi aussi. Ce n'est pas important. Il l'a fait, non hum. Nous sommes du camp opposé. On partage au maximum. Attention, ma chérie. Si ce n'est pas vérifié, cela s'appelle de la fausse information. C'est aussi une diffamation. Si ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que c'est publié Mais pour les nuire. En tout cas, je te préviens que le partage des fake news comporte énormément de risques. Désormais, le chantage, la diffamation et autres infractions par voie électronique sont sanctionnées. Subhanallah. Ah oui, sache même qu'une loi a été adoptée au Niger en 2019 pour réprimer la cybercriminalité. Il s'agit de loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019. Cela veut dire que ces genres d'infractions sont sévèrement sanctionnées et peuvent aller de la confiscation du matériel de travail à l'interdiction de diffusion des messages électroniques sur les sites ou tout support électronique. Aussi, il peut y avoir des peines privative des libertés et des amendes. Comment Ma chérie, tout ce que tu dis là, ce n'est pas un peu exagéré Moi, je ne fais que lire et partager les informations chaudes. Hein. Hey, ma grande, méfie-toi, hein. Tu risques de te brûler un jour en partageant cette information sur le président de Fitila. Si jamais elle n'est pas vérifiée, tu portes atteinte à la dignité de cet homme. C'est quand même une diffamation. C'est très grave. Ah bon C'est vraiment sérieux ces histoires. Hein. Mais si c'est comme ça, Vraiment, ma chérie, je te dois toute ma gratitude pour m'avoir si bien éclairée. Hé, hey, <laughs> pas de quoi. Tu m'as même interrompu. Je n'ai pas fini de t'énumérer ce qu'est l'ordonnance sur la cybercriminalité. Hé, eh, ne finis pas ta phrase. Je t'écoute. Continue seulement. Si tu commets une infraction via un moyen de communication électronique, le juge va ordonner à titre complémentaire de publier à tes frais par extrait la décision sur le même support dans les 15 jours suivants de la date de la condamnation. Si tu ne les fais pas, tu seras condamné de 6 à 3 ans d'emprisonnement et une amende allant de 1 à 10 millions. Mais c'est compliqué d'utiliser les supports électroniques maintenant. Facilement, on peut nuire à une autre personne sans même le vouloir. Mais ceux qui le font exprès, en payant les frais alors. D'ailleurs, j'arrête d'utiliser WhatsApp. Je vais même désinstaller l'application. Ainsi, je serai plus tentée de publier quoi que ce soit. <laughs> non, arrête. Qu'est-ce que tu fais tu n'as pas besoin de te couper du monde. Évite juste de partager n'importe quoi. Hmm, d'accord, je vais y veiller. <laughs> tu as vu, non Oublie ça. Viens voir cette vidéo. Ah, non, non, non, non. Hein. <laughs> non, non, non, non. J'espère que ce n'est pas pour nuire encore à une autre personne. Ah, moi j'ai eu ma leçon. Non, c'est la vidéo de mon anniversaire. Ah, ok. <laughs> Fais voir. Voilà, chers auditeurs, c'était le loti. On passe maintenant pour écouter ensemble l'explication du mot famille en anglais et en français. Hello and welcome. Aujourd'hui, nous allons apprendre les mots liés à la famille, en effet. Nous allons commencer avec le mot famille. Savez-vous comment dire famille en anglais C'est family. Family. My family. Ma famille. Maintenant, les membres de la famille. Commençons par les parents. Le père en anglais se dit father, father. Très difficile à prononcer si vous êtes francophone, le th c'est très compliqué, mais essayez quand même. Father. Et mère c'est mother, mother. Father and mother. Passons maintenant aux enfants. Alors fille en anglais se dit daughter. Ma fille, my daughter. My daughter. Et pour fils, le mot en anglais est son. Son. En fait, son en anglais, ça veut aussi dire soleil, mais c'est écrit un peu différemment. Donc, pour fils, c'est son. Maintenant, écoutons un exemple de conversation en anglais. Do you have any children? Do you have any children? Avez-vous des enfants? Do you have any children? Yes, I have one daughter and one son. Do you have any children? Yes, I have one daughter and one son. Oui, j'ai une fille et un fils. Yes, I have one daughter and one son. Merci Jackie pour cet éclaircissement. Chers auditeurs, vous pouvez aussi envoyer des messages sur le 82 89 89 64. Ici prend fin cette émission du Niger sur Kalango co-animée par Samira Rafi et Maria C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. L'édition a été assurée par Moussa Hassan et la technique par Hassan Isaka. N'oubliez pas nos journaux en 5 langues à partir de 17h.